أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى

أمرنا مصر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد لا الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau asabar sha biyu ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da dari hudu da ashirin da shida daidai da sha biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da biyar za mu tashi karatunmu insha Allahu ta'ala suratul bakara daga kan aya ta tamanin da hudu har zuwa aya ta tamanin da shida وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa id akhadna mithaqakum kuma sa'ilin da muka riki alkawarin ku mun yi alkawari da ku la tasfikuna dima'akum ba za ku zubar da jinin juna ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma ba za ku rika fitar da juna daga gidajen daga gidajen ku ba wani sashi ba zai fitar da wani sashi daga gidaje a gidajen zamansu ba suma ma a karatun sannan kun tabbatar da haka wa antum tashadu na kuma kukuna shaida sun ma antum ha’ulayi sun ma antum ha’ulayi ta kwatulu na an fusa hmm. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون, وتخرجون من فريقا فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يعطوكم وإن يأتوكم أسارى تفعلوهم وهو محرم عليكم إخراجهم afatumnụ nabbd kịta b watatụronabib famadadaụmaafnụdalikamikụmnlatizife nhaatida wamatya bat ụradụ na idaashadaadaba وما الله بغافل عما يعملون mun yi alkawari da ku cewa ba za ku zubar da jinin juna ba ba za ku yi dalilin da sashinku za su rika fita daga gidajensu a dalilin wani sashi ba kuma tun sannan kun tabbatarwa wa antum tashhaduna kuma kuna shaida summa antum haula'i sai gashi ku dinnan taktuluna anfusakum kuna kashe rayukan naku wato kuna kisan juna wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuma kuna dalilin fitan wani sashi daga cikin ku daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna danniya kuna taron dangi akan wani sashi ta sabon Allah da kuma mugunta wa in yatukum usara kuma da za su zo muku suna fursunoni tufaduhum da za ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhali fitar da su daga gidajen nasu haramun ne akan ku afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd ashe kuna imani da wani sashi na littafi ku kafirce ma wani sashi fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid duniya. menene sakamakon wanda ya aikata haka daga cikin kuface kunya a rayuwarsa ta duniya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab kuma a ranar kiyama a mayar da su ga azaba mafi tsanani wa mallahu bi amma ta'malun kuma Allah bai zama rafkani game da abin da kuke aikatawa ba سيأتي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين hayatar duniya الدنيا بالآخرة waɗannan sune mutanen da suka sayar da rayuwar lahira don su samu duniya fala an anhum azab don haka ba a sassauta musu azaba a kiyama can kiyama ba su da rabo wala hum yunsarun kuma ba a taimakon su waɗannan ayoyi da muka karanta daga aya ta 84 zuwa aya ta 86 Ah, duk suna magana ne a kan abu guda Allah yana tunatar da mu wani hali dai na Yahudawa wanda ya danganci saba alkawari tsakaninsu da Allah a kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam akwai larabawa a garin Madina wasu manyan kabilu guda biyu da ake kira alaus da kuma al-khazraj to sannan akwai kuma kabilun yahudawa a madina tun manzon Allah bai hijira ya kuma madina ba yahudawa na zama a garin madina su waɗannan larabawa alaus da al-khazraj sun daɗe suna yaƙi da juna sama da shekara ɗari waɗannan ƙabilu na larabawa ɗin sai dai yaƙin ya ɗallafa bayan an huta kuma a ci gaba to su kuma larabawa nan suna nan gida-gida wato zuriya-zuriya a nan garin madina to sai ya zama ah, suna da ƙawance tsakaninsu da waɗannan sassa da suke yaƙi da juna na larabawa za ka samu wannan ƙabila ta yahudawa tana da ƙawance da wancan a ƙabilar larabawan wannan ƙabilar ta yahudawa tana da ƙawance da kuma wancan abin da ke faruwa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho akwai wani yaƙi da aka yi a garin madina a tsakanin waɗannan larabawa kashi biyu ana kiransa harbu sumair harbu sumair a duba tafsirin ibn jarir a tabari a juzi na farko shafi na biyar da goma labari na dubu da da biyu goma sha uku. hadisin al'imamu suddi wanda shi yake ba da wannan labarin to lokacin da aka taho wannan yaƙi sai ya zan kowace ƙabila na larabawa tana da ƙawarta ta sashin yahudawa fakanat ƙuraiza خلفاء nadir والنضير al-khazraj banu ƙuraiza wani yanki na yahudawa suka zame ƙawayen al'aus banu nadir wani ƙauye har ila dai na yahudawan su kuma sai suna a ƙawance da al-khazraj da aka yi wannan yaƙi fa ta katala banu quraiza ma'a khulafa'iha an-nadira wa khulafa'aha al-aus da al-khazraj sun yi yaƙi da juna sai zama wannan ƙabila ta al-aus tana da ƙawanta banu quraiza kabilar yahudawa waccan kuma ƙabila ta larabawa al-khazraj ita ma tana da ƙawarta banu nadir daga tashin yahudawa da yaƙi ya kaure tsakanin ƙabilun nan biyu na larabawa sai waɗancan ƙabilu guda biyu na yahudawa suka kawo ɗauki wannan na taimakon ƙawanta wancan kuma na taimakon ƙawanta kaga yahudawa za su yaƙi juna kenan وكانت wa تقاتل قريظة وخلفاءها فيغلبونهم har Allah ya ba su nasara banun nadir suka ci nasara fa yukhribuna buyutahum suka dinga rusa gidajen waɗancan yahudawa wa yukhrijunahum ha suka kore su daga gidajensu ya zamanto yahudawa tamfar sun yaƙi yan uwansu ne fa'iza usirar rajulu min alfariƙai ne to idan aka kama mutum guda ya zama fursuna daga sassa biyu dinnan. kuma suka zo kasuwa suka ga ai ga dan uwansu ana talla za a saida ya zama bawa wa tafdunahum sai sai su tara kudi jama'u lahu hatta yafduhu sai je gida su ce a ah, ga fa wani bayahude mun same shi a kasuwa za a sayar ya kamata mu yi kokari mu fanshe shi sai ai karo karo sai a je a fanshe shi Fata ayyarahumul arabu bizalika sai larabawa suka kushe musu suka ce to wannan wani abu kenan kaifa tuqatilunahum wa tafdunahum yaya za ku yaƙe su bayan kun yaƙe su an kama su fursunoni an je za a saida kuma ku tara kuɗi ku je ku sayo su sai suka ce eh abin da yasa dole ne mu yaƙe su inna nastahyi an nastadhilla ana muna jin kunya a ce mun wato mun kaskanta ƙawayenmu ƙawayenmu za su yi yaƙi tun da kawayenmu za su yaƙi kuwa in mun ki taimaka musu ba mu kyauta ba to shi yasa muka muka yaƙin to abin da yasa su kuma aka same su cikin fursunoni saboda suna cikin abokan yaƙin waɗancan larabawa da muka taimakawa shi ne sai larabawa suka ce to falima tuqatiluhum don me za ku yaƙe su tun farko tunda har za ku iya zuwa ku fanshe su shine da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina Allah tabaraka ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi wa iz akhadna misaqakum Allah yake tunatar da Yahudawa ku tuna mun rike alkawari wajen ku la tasfikuna dima'akum ba za ku rika zubar da jinin juna ba wato akwai wannan alkawari tsakanin Allah da banu Isra'il a cikin at-Taura an yi alkawari da su ba za su yi yaƙi ba yahude ba zai yaki ba yahude ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma ba za ku rika fitar da juna daga cikin gidajen zama ba sun ma'akarartun kun tabbatar abin haka ne wa antum shaduna kuma kuna shaida wato yahudawan zamanin annabi sun tabbatar da wannan magana ba shakka gaskiya ne akwai alkawari da bayahude ya ɗauka ma Allah cewa ba zai yaki ɗan uwansa yahudu ba to sai Allah ya ce summa antum haula'i sai gashi kuɗin nan ne bayan kun yi alkawari ba za ku yaki juna ba a cikin littafin ku taqtuluna anfusakum sai gashi yau kuma kuna yaƙan junan wa farikan fariqan minkum har ma kuna dalilin fitan wani sashi daga cikin cikin ku min diyarihim daga gidajensu za ku taimaka wa makiya a cutar da waɗannan sassa na Yahudawa ‘yan uwanku, ta na alaihim bil ismi wal uduwa ne idan aka ce al'ismu sabon Allah, ni kuma mugunta, sukan zo a haɗe amma ko ma'anarsu ba guda ba ne. Duk inda ka je an ce ismu laifi ne kawai tsakanin mutum da Allah, kamar misali a ce, a sharibu asimun, mashayin giya mai sabo ne. amma in za a yi magana akan mai kisan kai fa ya ce alƙatilu asimun mu'taddin amma wanda ya kashe wani fa ya yi abu biyu ya yi zunubi sannan ya yi mugunta to kun eh, abin nan eh, al'udwan ya bambanta da al'ismu shi yasa Allah ke cewa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ya zan kun haɗa kai ga abin da zai zama akwai aiki na zunubi ko kuma aiki na mugunta Allah ya ce wa in ya tukum usara kuma da za su zo muku suna cikin hursunoni tufaduhum za ku tara kuɗi ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum gashi asali tun farko haramun ne ma ku yi dalilin fitan su daga gidajen su haramun ne ku yaƙe su bare har su zama hursunoni bare har ku gansu za a sayar ku tara kuɗi ku je kuma za ku fanso su kaga zan tamfar akwai tufka da warwara shine Allah ya ce to afatu'minuna bi ba'dil kitabi yanzu kuna imani da wani sashi na littafi wa takfuruna bi kuma ku kafirce ma wani sashi kun yadda da gefen da aka ce in an gaba yahudi a kasuwa za a sayar a tara kuɗi a je a saye shi yahudawa sun tabbatar da wannan sun yadda da wannan sashen in har aka samu ba yahudi yana cikin fursunoni ana za a sai da shi to wajibi ne akan yan uwansa yahudawa su yi kokari su su fanshi wannan fursuna sai ce to kun yi imani da wannan sashi amma kun kafirce ma ɗaya sashin sashin da kuka kafirce ma shine kuna yakan juna wanda shi ma kuma an haramta muku fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum me sakamakon wanda yake aikata haka daga cikin ku illa khizyun fil hayati dunya face kunya a rayuwar duniya domin nan da nan gashi sun ji kunya Ah, larabawa waɗanda jahilai ne ba su da littafi ba su da ilimi har sun gane kuskurensu larabawa na kushe musu sai su ce to me yasa za ku yaƙi ‘yan uwanku nan in ba ku son su zama fursunoni ku ne fa kuka yaƙe su da kuka yaƙe su aka kama su cikin fursunoni aka je za a sayar sai gashi kuma kun tara kuɗi kun je za ku fanso su kaga abin ya zama akwai tufka da warwara to duk wanda ya haka sakamakonsa na farko daga duniya zai ji kunya wa yawmal qiyamati kuma a ranar kiyama yuradduna ila ashaddil azabi amai da su zuwa ga azaba mafi tsanani wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai rafkanu da abin da kuke aikatawa to duk abin da kuke yi Allah yana gani kuma ya sani yace to masu yin haka ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah duk masu yin haka sune waɗanda ke sayar da lahira don su samu duniya in dai kaga mutum addininsa ya zan akwai tuka da warwara to tabbas duniya ya sa a gaba fala yukhaffafu anhum al'azab waɗannan ba a sassauta musu azaba a kiyama wala hum yunsarun kuma ba a taimaka musu ah, abu ne wanda ya auku tsakanin yahudawa su ya su kafin ma bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam amma a dalilin abin Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi yake tunatar da su cewa na farko ya haramta yaƙi tsakaninsu na biyu ya haramta ma yahudawa su taimaka wajen fitan wani sashi na yahudu daga gidaje na uku sun tabbatar da haka su yahudawa da suka yi zamani da annabi muhammad sun ce gaskiya ne ba shakka a littafin su an hana su na hudu allah ya tabbatar mana yahudawa suna imani da wani sashi na littafi su kafirce mu wani sashi ah, sun yarda da wannan ma yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani to shi ne sai Allah ya musu alkawarin azaba mafi tsanani wanda ba a sassautawa mutumin da duk ya samu kansa a cikin ta Allah shi kare mu a don duk wanda ya shiga azaba ta jahannama to babu shakka babu sauki a kansa wanda yadda Allah ya ba mu labari a suratu gafir yake cewa wa qala alladhina fi nari li khazanati jahannam wa qala alladhina fi nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'adab قالوا أولم تكن قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال الذين في النار وأن سكي تشكي الله شكارهم sai suka suna gaya ma li khazanati jahannama suna gaya wa masu tsaron jahannama mala'ikun da suke tsara wutan jahannama yan wuta suna roƙon su ud'u rabbakum ku roƙan mana ubangijin kuma na yukhaffif anna yawman min al'azab ya dan sassauta mana koda kwana ɗaya ne azaban nan dan ɗauke mana ita yan wuta ke roƙon mala'iku da suke tsaron wutar jahannama ce ku roƙon mana ubangijinku ya sassauta mana azaba ko da na kwana guda kalu sai mala'ikun su ce awalam ta kuta a cikin rusulukum bil bayyinati ashe manzanni da aka tura muku buzo da hujjoji akan cewa su yan sakonnin Allah ne ba kalu bala suka ce haka ne annabawa sun zo da hujjoji sai mala'iku su ce fadu wuta ku yi addu'a mu ba ma addu'a ga wanda ya riga ya shiga wuta duk wanda ya shigo nan ba ma kaunarsa ba ma son mu ga ranar da ya fita amma tun da ku kun yadda annabawa sun zo sun yi wa'azi kun ji to ku yi addu'a mana in kun roƙa Allah yana jin ku shine mahalicin ku ba mamaki a amshi addu'an ku ina Allah ya ce wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal addu'ar kafirai ku bata zan ba face cikin bata Allah shi kare mu duk mutumin da ya yi irin waɗannan abu na yahudawa babu shakka yana samun makoma irin tasu ya kamata ku sani sayyiduna umar ya karanta waɗannan ayoyi da muka karanta wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والأدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون sai sai na umar gama karantawa daidai inda na tsaya sai yace ce inna bani isra'ila kad mabau ku musulmai banu isra'ila da ake magana akan su dinnan su riga sun tafi wa antum tu'nuna bi hadha ku musulmai ake nufi da waɗannan ayoyin ba banu isra'ila ba ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam in ji na umar banu isra'ila zo riga sun tafi don haka ku al'umar annabi muhammad da ku ake magana na umar dai kun san matsayinsa cikin sahabbai ka duba tafsirul baharin muhit a mujallar na farko shafi na 294 kuma wannan bayani na sayyidina umar gaskiya ne me yasa magana ta zama gaskiya domin da a ce ba da mu Allah yake magana ba da ba a sa maganar a cikin Qur'ani ba in ana magana ne da Yahudu ai akwai littafin su ko sai a sa a littafin su can inda an san sun karanta za su yadda amma in an sa shi a Qur'ani kana tamanin ba Yahudi zai karanta maganar da ke cikin Qur'ani ya yadda to don me yasa Allah ya sa a Qur'ani saboda ba da Yahudu yake magana ba da mu yake magana Inji ji Sayyiduna Umar Allah shi kara masa yarda abin nufi shine na farko ku musulmai kar ku yadda ku rika zubar da jinin juna na biyu kada ku yadda ku musulmai a samu wani sashi na taimaka ma wani sashi ana kuntata ma wasu har ana fitar da su daga gidajensu na uku kada ku yadda ku taimakawa wani sashi wanda zai zan yana ƙoƙarin mugunta da kuma cutar da wani sashi na musulmai idan kuka yi haka to kun ɗauki siffa ta yahudawa kuna imani da wani sashin littafi ku kafirce ma wani sashi kenan kuma yin haka kafurci ne mutumin da zai yadda da wani sashin ƙur'ani ya kafirce ma wani sashi wannan mutumin ya yi nau'in kafurci yadda Allah ya faɗa a suratun nisa إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله pụlụanomenobebadnwa na gọanọ dị badi waoredo na ya laụlhaika ụmokavro nahatawtadnadikavere na alaba mụhie na innal ladina yakfuruna billahi Allah ya ce waɗanda suke kafirce ma Allah wa rusulihi da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi suna kokarin su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna suna cewa nu'minu bi ba'dil kitabi wa nakfuru bi ba'd mun yi imani da wani sashi na littafi mun kafirce ma wani sashi wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila suna kokarin su dauki wata hanya rayuwa tsaka tsakin waɗannan Allah ya ce ula'ika humul na haka waɗannan su ne kafirai na gaskiya duk wanda zai ƙoƙarin bambanta annabawa da manzanni ko ya ce ya yadda da wani sashin littafi ya kafirce ma wani sashi Allah ya ce tabbas wannan shi ne kafiri wa a'tadna lil na azaban muhina kuma mun yi tanadin azaba mai wulaƙantarwa ga waɗanda suka kafirta Allah shi kare mu Muhammad Salih Salih usaimin Allah ya ji kansa a tafsirul qur'an karim da ya rubuta juz'i na farko shafi na 280 yace hadha ladi qasahu Allah ta'ala alaina kun ga waɗannan ayoyi na suratul baqara daga aya ta 84 zuwa 86 labarin yahudawa ne Allah ya bamu ya bamu su madmunatan amma labarin ya kunshi at-tahzir gargadi gare mu ga dai labari ake bamu game da banu Isra'il yace amma gaskiya labarin nan abin da ya kunsa gargadi ne gare mu mu musulmai min alwuqu'i ifi ma waqa'u fihi kada musulmai mu auka ma abin da banu isra'ila suka auka masa fa kada a waye gari muna abubuwan da Allah yake hana banu isra'ila aikata wannan sai ashek muhammad bin salih al-usaimi ne ke cewa walakin ma al'asaf sai dai kuma abin takaici abin takaici inna ba'd hadhihi al-umma wani sashi na al'ummar musulmai waƙa'u fi jinsi ma waƙa fihi banu isra'il sun riga sun fada ma abin wani yankin banu isra'ila suka auka ma wato abinda da Allah yake hana mu aikata wannan al'usaimi ne ke cewa wani sashi fa na musulmai tuni sun yi nisa sun riga sun fada ya ce to wannan kuwa wa hadha misdaqu qawlin nabi wannan yana dacewa ne da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ke faɗa hadisin da yake sahihu sunanin nasa'i eh, tirmizi a hadisi na 1771 latarkabunna sanana man kana qablakum manzon Allah ya ce nan gaba ku musulmai za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku daidai wa daidai to abin nan da Allah ya ba mu labari yahudawa sun yi yanzu dai an samu musulmai sun auka to wannan magana ce ta a Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin Allah ya ji kansa Eh, tambaya ita ke ba da amsa shin abin nan da Allah ya faɗa yake tsawatar ma Yahudawa a kai shin yana aukuwa tsakanin musulmai a yanzu ko a'a ko dai in sake karantawa wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyari mun rike alkawarin ku ku banu isra'ila kar ku zubar da jinin juna kar ku dalilin fitan wani sashi daga gidajensu su to yana aukuwa tsakanin musulmai musulmi ya zubar da jinin dan uwansa musulmi ko bai aukuwa maganar da shi a Sheikh Muhammad bin Salih Al usaimin ne yake faɗa kenan shin musulmi na yin dalilin fitan dan uwansa musulmi daga gidansa ko bai yi to hakan halal ne ku faɗa wannan ma ku ce eh ko a'a shine ma'anar sun ma'aqarartum wa antum tashhaduna ku musulmai kun tabbatar da bakin ku kun yi shaida wannan abin haram kenan ko sai Allah ya ce to summa haƙula haula sai gashi din ku din dai taktuluna anfusakum kuna kashe rayukan juna wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna dalilin fitan wani sashi daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimako eh, a kan su kuna kuntata musu kuna cutar da su ta hanyar sabon Allah da mugunta kun ga abin nan da Allah ke faɗa game da banu Isra'ila ya tabbata yana aukuwa tsakanin musulmai su ya ga wani babban misali ma shine abin da ake ce ma ta'addanci wanda ke aukuwa a yanzu musulmi ya ɗauki bom ya tafi cikin kasuwa ya tada bom ɗin nan yanzu in tambaye ku idan musulmi ya ɗauki bom sai ya tafi cikin kasuwa sai ta da wannan bom ɗin shin a wannan kasuwan arna kaɗai za su mutu koko 'yan shi'a kaɗai yadda misali ke aukuwa a iraki 'yan shi'a ne kaɗai za su mutu idan ya yi haka kun ga za a samu hatta a sunnan su ma wasu sun mutu babu babu mamaki ba ku da labarin bayanin da Bush yayi a wancan mako da ya gabata yake ma duniya albishir cewa hare-haren da 'yan ta'adda suke kaiwa an da yi lissafi mafi yawa musulmai ke mutuwa ban san ko kun taba ji ba bush yake haɗin wannan magana kun ga kenan dara ta ci gida ko to ya za ka yi da abin da Allah ke faɗa a suratu shura aya ta talatin da bakwai walladina ya cita ne buna ka ba'irar ismi walladina ya cita ne buna ka ba'irar ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun walladina ya cita ne buna ka ba'irar ismi waɗanda suke nisantan manyan zunubai wal fawahisha da alfasha wa idza ma kadibuhum yakfiruna kuma in an tunzura su an fusata su sai su yafe sai su ce mun yi hakuri mun yafe wato nan Allah yana siffanta halayyar mutanen kirki shi musulmi da yake da siffa na kwarai ga yadda ya kamata ya zama na farko ya nisanci manyan zunubai kaba'irai za ka samu kuma alfasha dai bai kusantanta ita ce zina sannan ko da tunzura shi aka yi za ka samu musulmi na yana kokarin ya yafe kamar yadda muka karanta ina ji ko jiya ne shi manzon Allah bai taɓa rama abin da aka yi don a cutar da shi ba in ka ga manzon Allah ya tunzura to an taɓa addini amma ba don ka taɓa jikinsa ba sai ya yafe Allah ya ce wallazina stajabu li rabbihim wallazina stajabu li rabbihim wa aqamu salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun sai Allah ya ce wallazina stajabu li rabbihim sune kuma waɗanda suke amsa kiran ubangijinsu wa aqamu salata suke tsaye da sallah wa amruhum shura bainahum al'amarin su shawara ne tsakanin juna duk abin da ya auku mutanen kirki kokari suke su zauna su tattauna su yi shawara kun ga ce shawara siffa ce ta mutanen kwarai wa min ma razaqnahum yunfikuna sannan suna taimako daga abin da muke arzuta su mun ba su dukiya to suna taimakon juna da wannan dukiya su ba da hakkin dukiyan su fidda zakka sadaka da sauransu sai Allah ya ce wa idza asabahumul baghyu wallazina idza asabahumul baghyu hum yantasiru wallazina idza asabahumul baghyu kuma masu mutanen kwarai masu imanin kirki su ne waɗanda idan mugunta ta same su wani mutum sai ya kokari ya mugunta a kansu kuma na sai su haɗa kai su taimaki juna su haɗa kai wuri guda su haɗa ƙarfi wuri guda me Allah ya ce a gaba waje za'u sayyi'atin waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha hmm. faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah ya ce waje atin sayyi'atin atun misluha. sakamakon cuta cuta ne kwatankwacin wannan in an kware ka to ka tabbata fa lokacin da ka zo ramu ko ka rama daidai in ji Allah wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha to yanzu dan kunar bakin wake haka yake ka ɗauki bom ka shiga kasuwa ka tada misali idan an kware ka ne shin ka rama daidai wanda ma karshen ayan Allah ya ce faman afa wanda ya yafe wa aslaha ya gyara fa ajruhu ala Allah ladansa yana gurin Allah inna Allah la yuhibbu zalimin don ku Allah bai son azzalimai da za a cuce ka misali ahlus sunna na iraki yan shi ana kokarin su kware su da sauran su bar wa Allah shin Allah yana son azzalimi kuna tamanin Allah zai kyale su idan ka bar wa Allah fada to sai ya isar maka amma in ka ce kana da karfin da zaka rama sai Allah ya jawo ya ce to barin gani ko zai iya faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu inna Allah eh, innahu la yuhibbu zalimin ah, kada mu manta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cikin sahihu targhib hadisi na 139 hadisi na 2600 da 48 ah, da annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa ana za'imu baitin fi rabdil janna ni nake muku alwashi ina muku alwashin gida a cikin dausayin aljanna liman tarakal mira'a duk wanda ya bar rigima ya bar jayayya ya bar fitina walau ko koda shi ke da gaskiya in an tashi a kiyama bai samu ba ya zo gurina in ji annabi muhammad kai ne da gaskiya rigima ta kaure da gaskiyarka sai ka ce na barwa Allah manzon Allah ya ce to a kiyama ina alwashi ni zan samar muka wannan gida a cikin dausayin aljanna hadisin abu umama bahili da kuma mu'azu bin jabal wallahi jama'a duk mutumin da ya yi kokarin alakanta ta'addanci da musulunci wannan mutumin ya jahilci menene ma musulunci sannan kuma yana kokarin ya samar wa musulunci tufka da warwara yanda Allah ke cewa afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd ya za a yi ku yadda da sashi wani sashi na littafi ku kafirce mu wani sashi bayyuwa musulunci ya zama shi yayi umarni da musulmai su rika irin wannan hukunci na daji irin hukunci na ƙauyanci mutum ya hallaka wanda bai da laifi domin idan ka tashi ka sanya bom a jikinka ka faɗa kasuwa kaga wanda yake da laifi zai shafe shi ko wanda ma ba yi da laifi ya shafe shi yanzu musulunci zai umarni da irin wannan hukunci ka yi tunanin alakanta irin wannan da addini ma wallahi ya gwada cewa ka jahilci menene addini wanda asalinsa ma addini ne na yahudanci yahudawa su ne farkon ta'addanci a duniya don Allah ka nemi littafan tarihi yanzu kamar misali da na duba inkata reference eh, eh, library premium 2005 dvd da na duba eh, history of terrorism sai suka ce asalinsa daga wata ɗariƙa ce ta yahudawa da ake kiransu zelos abin ya auku shekara ɗari na farko bayan haihuwar annabi isa alaihi salam kun kafin ma bayyanan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'addancin farko aka same shi a duniya kuma waɗannan da suka fara wata ƙungiya ce ta Yahudawa sunanta Zelot bari ka da su yake ah, yace a wannan lokacin ah, the Zelot a Jewish sect resisted the Roman Empire's rule uh, of, uh, what is today Israel through a determined campaign primarily involving assassination uh, ah, yake cewa akwai wata daula daular Rome wanda a wannan lokaci take da mulki ƙasar Isra'ila na yanzu a da kasan tana ƙarƙashin daula ne da ake kira daular Rumawa to Yahudawa suna adawa da wannan daular a wannan lokacin shine suke amfani da ta'addanci domin nuna faɗan su ga wannan hukuma ashe kun ga asalin tarihi ta'addanci kansa abu ne wanda yake political abu ne wanda ya shafi mulki na siyasa bai ma shiga addini ba yahudawa sai suna amfani da kisan kai ta nuna fushinsu da kuma rashin haɗin kansu ga wannan wato eh, abin nan daula ta rumawa ah, shi ne ke cewa eh, suna amfani da eh, abin nan the zealot fighters use the seeker a wannan lokaci suna amfani da makami da suke sa wai seeker S-I-C-A a primitive dagger suna amfani da wani wuka ne da suke sa seeker shi wannan wukan ya ce suna amfani da shi to attack their enemies in broad daylight sai ce often in crowded market places galibi suna shiga ne ranar kasuwa in jama'a sun haɗu ana cin kasuwa sai waɗannan yahudawan su faɗo cikin kasuwan su ta daɓa ma kowa wuƙa mutane su mutu da yawa kaga sun rikita hankalin hukuma eh, wannan sun yi ne domin su gwada rashin su da kuma rashin goyon bayan su ga wannan gwamnati to abin da za ku lura da shi bai bambanta ba da irin ta'addanci da ke aukuwa a yanzu yanda mutum zai yi dalilin mutuwar wani wanda bai jawo bai da laifi wanda shi musulunci bai san haka ba don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yu'azzibu allazina yu'azzibuna fid dunya a ranar kiyama hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2018 Allah zai yi azaba ga duk wanda yi wa mutane azaba a duniya akwai azaba da ta wuce wannan da ka tai kasuwa ka tada bomb wani musulmi ne talaka ya yi ƙoƙarin zuwa ya nemi cefane da zai kai wa iyalinsa in ma bai mutu ba ya rasa kafa jinyar da ya ɗauka yana yi ka jawo mar wahala shin ka azabtar da shi ko a'a musulunci ya yi umarni a ce haka na aukuwa bai yiwuwa addinin musulunci ya yi umarni da irin wannan don haka asalinsa ba ma daga musulunci yake ba daga yahudawa ne eh, in ka bi tarihi mawuyaci ne ka samu lokaci guda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ya taɓa umarnin abin da ya danganci irin wannan ba za ka taɓa samu ba maimakon haka ma sai dai ka samu saɓaninsa babu alaƙa tsakanin ta'addanci irin wanda ke aukuwa ɗinnan da musulunci na'am abin da taliban suke yi wannan daidai ne musulmi ya ware makiya Allah su ware wuri guda a fafata wannan shine sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma abin da dan kunar bakin wake zai aikata ya kashe mai laifi ya kashe mara laifi wannan ya saba da karantarwar musulunci da kuma sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya za ka yi da cewar Allah waje wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon cuta ya zama cuta kwatankwacinta ya za ka yi da wannan sannan ya za ka yi da hadisin manzon Allah wanda yake sahihu muslim hadisi na dubu da takwas da da talatin yake cewa al muslim akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu musulmi baya cutan musulmi ko to shikenan ka yi kasuwa ka ta da bom kuma a kasuwan nan akwai musulmai yan uwanka waɗanda suka samu raunuka ka cuce su ko baka cuce su ba wancan hadisin fa ya zaka yi da shi ka kafurce masa ko a'a kaga ya gwada kenan ka yarda da wani sashi na littafi ka karyata wani sashi sannan ga wani hadisin da yake sahihu bukhari da sahihu muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sababul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne fada da shi kuma kafirci ne ah, kaga halalta kisan musulmi ya zan tamfar warware wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisin da yake cikin littafin Abu Dawud hadisi na 4270 da littafin abin nan riwayar abu dardai littafin yana cikin sahihu ibn majah har ilau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu zambin duk wani zunubi asallahu an yaghfirahu akwai fatan Allah zai gafarta wa mai yinsa a ranar tashin kiyama sai annabi ya ce illar rajula illar rajul ya mutu mushrikan au yaqtulu mu'minan muta'ammidan sai dai mutumin da ya mutu yana kafiri ko ko mutumin da ya kashe wani mutum da gangan wani mutum mai imani da gangan manzon Allah ya ce duk zunubin da ka sani a kiyama akwai fatan Allah zai gafarta mai mai yinsa amma banda zunubai guda biyu na farko mutumin da ya mutu kafiri mawuyaci ne Allah ya gafarta masa a kiyama na biyu mutumin da ya kashe wani mumini muta'ammidan da gangan wanda duk ya kashe mai imani da gangan manzon Allah ya ce wannan mutum mawuyaci ne Allah ya masa gafara a ranar kiyama to ya zaka yi da wannan hadisi wanda lokacin da mu ta ta bom din nan ya kashe wasu masu imanin waɗanda ba su da hannu ba sa ma cikin makiyansa ku lura da kyau sannan ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana cikin sahih sunan abi dawud hadisi na 4770 yake cewa man qatala mu'minan duk wanda ya kashe wani mai imani mutumin da zai kashe mumini ya ji daɗin ya kashe mumini wannan mutumin farillarsa ba a karba bare kuma nafila to bayan hadisan nan ma da zaka kau da su ka ɗauko surar ayatul da take suratul nisa'i aya ta 93 da Allah yake cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fadada'uhu jahannam khalidan fiha hmm. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله يتي ومن يقتل مؤمنا وان ديكي كشي مي إيماني وان دو يكشي وان مؤمني مي إيماني متعمدا دغنغن فجزاؤه جهنم تو وان متم sakamakon sa wutar jahannama kun ga wannan fa aya ce ta Qur'ani ba ma hadisin manzon Allah ba suratun nisa'i aya ta 93 wanda ya kashe mumini da gangan fajaza'uhu jahannam makomarsa sa wutar jahannama khalidan fiha zai dawwama a cikinta wa gabiballahu alaihi kuma Allah yana fushi da shi wala anahu kuma Allah ya tsine masa wa addalahu azaban alima kuma Allah ya masa tanadin azaba mai raɗaɗi wannan ayar ina wa addalahu azaban azima kuma Allah ya masa tanadin azaba mai girma wannan aya tana gwada muku cewa kisan kai ba karamin abu bane a wajen Allah ka kashe musulmi ɗaya da gangan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan da gangan kai dalilin mutuwan musulmi ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to makomar mutum wuta wutar jahannama na biyu zai dawwama a cikinta na uku Allah ya yi fushi da shi na hudu Allah ya tsine masa na biyar Allah ya masa tanadin azaban da ta fita kowanne girma saboda ka kashe musulmi ɗaya da gangan jama'a na mu takaita ya eh, ana batun akwai hadari eh, sai mu takaita kenan mu amsa tambayoyi eh, an na Allah ne mu takaita mu amsa tambayoyi ko mai addu'a mu tashi ai ai riga yin dan tsayar na ah, ba hansar bane ai ko wannan din ba hansar bane kawai wato kan batir ne masu recording ya zama ka suna amfani da batir ah, storage cell wannan na batir din mota ne ko na mashin to sai zama sun ajiye a ƙasa Uh, abin nan maimakon akan taburma ai abin ta jikin microphone ya biyo ba wai ta jikin handset ba bari mu karanta wasu tambayoyi insha Allah sai mu yi addu'a ai hakuri Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure a uh, wannan yace yaya wanda yazo uh, ya samu ana sallan tarawihi ya samu raka'a daya to ba sai ya cika sauran ba hmm? wannan kuma yace hukuncin mai zato ga wani sai ya ce suspect to annabi da ya ce idza zanantum fala tuhaqqiqu hadisin yana cikin as-sahiha hadisi na 3942 in kai zato karka tabbatar in dai kai zaton sharri ga wani karka tabbatar in ji manzon Allah min karfin zatonka karka tabbatar da shi muddin baka tabbatar ba Allah bai rubuta maka laifi amma in kai zato ka tabbatar to nan ne fa Allah yake rubuta maka laifi a kai wanda yace ina hukuncin mai so yayi alhairi don Allah amma inda za shi yi sai ya dinga tunani zuciyarsa eh, na yi masa eh, abin nan zuciyarsa tana hana shi ne ko wato a takaice dai yana wasu wasi in zai alheri sai ya ringa shakka anya koriya ba za ta shigo ba to wannan shakkan da yake daga shedan ne duk sa'ilin da zaka aikata wani alheri in tunani ya zo maka na karkai wannan alherin ka tabbata wannan tunanin ba daga Allah bane daga shedan ne yana son ya hana ka samun ladan ne don haka ko da tunani ya zo in ka yi alherin nan akwai riya zai shiga kayi alherin ka bar wa Allah al'amarinsa menene matsayin amfani da inhaler ga mai azumi da rana kada mu manta Allah ya ce bikum al yusra wala yuridu al usra Allah yana son mu ne da sauki duk shari'an da ya mana baya son wahala don haka amfani da inhaler ga mai azumi halal ne ka duba fatawa majmu fatawa na Sheikhul Islam mujallal na 25 shafi na 233 sai wannan ya ce we have uh, can we have the photocopy of the protocol sai ce ie eh, Jews protocol uh, why not whoever need it insha Allah shall contact me I will give it to him to sai wannan yace kuma haram ne musulmi ya roki Allah ya bashi duniya da lahira a'a to ai addu'a ba ta wuce kan duniya da lahira dama wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya kamata a ce musulmi yana neman duniya da kuma lahira ai lahira ba ta samuwa sai da duniya ko mutum ne ya rubuta ya saki matarsa amma bai ba ta takardan ba to malam yaya hukuncin wannan saki babu sakin ah, ka duba fatawar lajina mujallar na 20 shafi na 200 ai tunda bai ta ba ya nuna bai gama hukuntawa ba kar ku manta da ya hukunta da ya ba ta aiko tunda bai ba ta ba fa har yanzu dai yana yana wasi shi ko Allah bai hukunci da wasi duk da ya rubuta wannan saki bai tabbata ba a ku duba wannan littafin za ku ga ƙarin bayani mai yawa kai sai wannan ya ce don Allah a taimaka min da addu'a akan Allah ya ba mu Allah ya buɗa min hanya da zan biya basu suka to eh, bashi wato ya masa yawa albarkan wannan watan yana son a taimaka mar da addu'a babu addu'a da ta wuce wadda annabi ya gaya masa sayyidina ali allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman siwaka wanda annabi ke cewa ko da bashinka ya kai tudun dutse Allah zai biya maka ah, insha Allah mutumin da duk ya yadda da maganar manzon Allah kuma ya amfani da ita Allah zai biya masa bukata wannan yace a tambaya mene shin wai mutum yana iya bin mamu sallah har idan liman ya sallame da laifi ko kuma babu babu laifi ka shigo masallaci liman ya yi sallama baka ma sani ba kaga wani yana sallarsa ashe baka san mamu ne ba shi ma sai ka bi shi da kai da shi duk sallar ku ta yi ka zo fatawar lajina mujalla na bakwai shafi na ɗari hudu ko da shi ke wannan fatawa ce wadda ta saba bayanin malamai na malikiya da kuma hanafiya amma in ka duba wannan littafin zaka ga hujjojin da dalilai da malamai suka bada kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutrak kowa ana ɗaukar magana sa ana aje wata ko in banna manzon Allah aka ƙara masa wani abu a kai shin ya halalta ya ci haramun ne ya ci wannan kuɗi da aka ƙara masa riba ce wajibi ne ya sadaka da wannan kuɗin haramun ne ya bar ma banki haramun ne kuma ya ci dan yace ya bar wa banki ya bar wa wani kenan ya kwashe ya amfani da su ba mamaki kuma wanda zai kwashe din ya zama amfani da su da zai zai amfani da su ne ta hanya na sabon Allah saboda haka karka bar ma bankin kuma karka ci kuma karka kyautar sai dai kai sadaka ko ka taimaka ta wajen gini na addini ka duba fatawar lajnati da'ima mujallar na goma sha uku shafi na ɗari hudu wannan ya ce ya bayani game da shin ƙaryar da aka ambata har aka kawo ayoyi biyu na suratul ahzab wanda ya ma Allah ƙarya da wanda ya ma manzon Allah ƙarya Allah ya la'ance su mun karanta wannan shine ke tambaya akai yace shin ƙaryan nan yana iya zama ta aikata wani abu ko kuma ƙin aikata wani abu a'a ƙarya mutum ya ƙirƙiro magana ya danganta ta ga Allah ko ya danganta ta ga manzon Allah shine aka yi masa wannan tsinuwa ɗin ba mutumin da zai ƙi aikata wani abu da Allah ya umarni ko manzon Allah ya umarni ba akwai bambanci tsakanin kazzaba da kuma kazzaba wanda ya yi ma Allah ƙarya ya yi wa annabi ƙarya aka ce Allah ya tsine mar sai wannan ya ce ga game da juyawa wajen kiran sallah da ladan yake yi shi idan akwai microphone zai juya kwarai ya kamata ya juya abu juhaifa cewa ya ga bilal yana kiran sallah a masallacin manzon Allah yana juyawa dama yana juyawa hagu hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisin ya 520 ko da kana da microphone ya kamata ka yi wannan juyawa nan ba mamaki ya dauke wuta kana kiran sallah na'am eh, ko da a waje na'am a waje kake kiran sallah ina nufin ko da da microphone kake kiran sallah ya kamata kai wannan juyawa don ba mamaki a ɗauke wuta in an ɗauke wuta kaga juyawa da kake zai taimaka a ji muryarka wanda yake cewa shin rauni yana bata azumi in an ji ciwo jin ciwo baya bata azumi ah, to ga ruwan ma da yazo What is the Islamic base of those raising their hands at the saying of each takbir, Allahu Akbar in praying? That is, be it they are going for prostration or rising from prostration to halal ne gaskiya. Wai yana tambaya ne akan mutumin da yake daga hannu a sallarsa zai yi ruku ya daga hannu ya daga ya daga hannu in yayi sujada ya daga hannu ya taso ya daga hannu akwai hadisi sun inganta ka duba irwa'ul galil da tamamul minna shafi na 700 272 ah, mu ba shaka to mi salati ga annabi <laughs> اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال بيته وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا wala علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما شاء الله Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ki shago mai nan ba Aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bautista nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci sixty thirty twenty-two seventy five wasu alaikum warahmatullahi